duru irin wannan aka samu karuwar masu fama da tabin hankali sakamakon bugawar iska da kuma sanyi wasu lokutan ma 'yan mata da ke da iskoki kan tashi har ma arsa yadda za a yi a daidai wannan lokaci dai malamai masu yin rukiya sukan tashi haikan domin yi wa mata da ma sauran mutane rukiya musamman waɗanda sakamakon bugawar sanyi ya tayar musu da iskoki masana iskoki da a wannan bangaren na cewa su ma fa a yanzu suna da dabaru irin nasu na wajen canja yanayi da kuma sauya akala musamman ma wajen karkata ga duk inda al'umma ta sa gaba dr yakub mai gida kacako hotoro masani ne a fannin kwankwamai da iskoki ya ce a yanzu haka aljanu sun leƙa shafin tiktok kuma sun tare a ciki ganin yadda ake ta barriji ake ta abubuwa saki babu kaidi a ciki ana ta al'amura uwa babu kuɓa yadda za a ga dan ƙareriyar mace tana ta raye-raye da kuma hotuna marasa kan gado don haka mai gida ka cako ya ce a yanzu haka idan da masu yin tiktok za su lura kwarai to za su ga bakin fuskoki kuma wannan bakin fuskoki isko kai ne da haka ya ce a yi hatara. da za ga yi kaga suka baro makarantu suka dawo gidajen biki a nan suke haduwa a jan ya zama mutum ya zo ya nemi yarinya a gidan biki ko a gidan fati ko wani inda ake kiɗa don zai samu ya bi ta to ga ya zama da abu ya sauki yanzu ai sun koma tiktok aljanu yanzu sai sun koma can sun koma can a can yanzu suke inda ake inda ake dan abubuwa ai sun mana suke aljanu. so da ka sai ga suna sai su zo su maki yarinya a cikin gida da ta kai ta asibiti a ta bincike a kasa gane me ke ta. To kan wannan batu na da kun mai gida ka tsako isan ya wakiliyar na garba baban ladi ta tattaro mana ra'ayoyin matan TikTok waɗanda suka yi mata bayani cewar to ai ba wani abu ne idan su ma sun shigo sai su shigo a dama da su domin bikin magaji baya hana na magajiya. sunana sa'adatu ibrahim sharada eh ina yin tiktok gaskiya dai ba zan iya cewa sun koma ba saboda ni gaskiya ban ga alamun akwai aljanu a ba amma tabbas tiktok yana da ba da nishaɗi sosai to ni dai abin da zan iya cewa tunda dai abin nan mu muna gefe su ma suna gefe kowa zai iya nashi nishaɗin su si nasu mumi na tunda ba wanda ya takura wani a cikin mu to ni abin da zan ce shi aljani ko ba a tiktok ba ai za ku iya haɗuwa da shi kuma wannan wasu abin da suka ɗauka nishaɗi ne wasu kuma aka akasin haka ya danganta da kowa kowa ra'ayin da ya zaba. To sai a biyo mu a shirin mu na gobe don jin matsayin su ma wasu aldanu da aka yi yayin su a can lokutan baya wato irin su mai kilago da yar madabo da ma'askin dare da kuma kare mai kararrawa waɗanda su ma za mu ji matsayin su shan suna nan ko kuma dai yanayi ya tafi da su sannan kuma za mu ji ta bakin al'umma a fanni daban-daban kan wancan batu na tiktok da aka ce su ma aldanu sun shiga wancan ɓarayi domin dai su ma a dama da su a duniyar bil'adama. 就玩那几呢。